والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sake zagayo da mu wannan wata mai albarka wata Ramadan shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai hijirar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin maka zuwa Madina. Wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya. Wanda a wannan masallaci na Kaduna State da ke cikin garin Jimaita Yola muke fassara abin da ya saukaka na Alƙur'ani a daidai wannan lokaci na bayan sallar Isha. muna fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci riko da hannunmu ya taimake mu akan fassara wanda take daidai sannan ya amfanar da mu da abu da za mu yau insha Allah za mu majalisi na farko kuma muna cikin suratu tauba ne a shekarar da ta gabata hijira shida.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 ubangiji ta alata ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jahidil kuffara ka yaƙi kafurai wal munafiqina da munafukai waglud alaihim ka kaurara musu kada ka musu sassauci wa ma'awahum jahannamu makoma tautan jahannama ne wa bi'sal masir da makoma wato tautan jahannama ma'ana makoma ta yi a nan ubangiji ta'ala ina umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaki kafurai su ne waɗanda suka bayyana da kafurkinsu a fili suka wa Allah subhanahu wa ta'ala suka su imani Mushurkansu da waɗanda ma suka su imani ko ba sa bautan gumaka sannan kuma da munafukai waɗanda suka bayyanar a fili cewa musulmi ne su amma kuma a hakika su kafirai ne wato sun goye kafirci a zuciyarsu sun bayyanar da musulunci a fili saboda idan musulmi sun zo yakan kafirai kada a yaƙe su sun yi haka ne domin tsoron wato kada a haɗa da su idan za a yaƙe kafirai kamar yadda wani ke cewa man tasabu ila islami illa bi shuni dima'ihim abla sada. sun danganta kansu zuwa ga musulunci domin kada a zubar da jinanen a lokacin da ake yakan kafurai amma kuma kafircin su iri ɗaya ne da na kafurai ko ma yafi na sauran kafurai wayannan kalmomin al da al da makamantan makamantansu ana ce musu al-alfazu shar'iyya wato kuza ne wanda shari'a ta zo da su idan an ce muslimun musulmi shari'a ne zo da wannan yana da wata ma'ana daban wanda ake nufi da wanne mi miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Kuma an ce mu'minin mumini idan bayan ya zama musulmi kuma ya rike addini da yadda ya kamata haka nan in an ce alkafiru shi shine wanda ya kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala in an ce almunafiku munafiki wanda a zahiri yana yi wa Allah biyayya amma a batini kangare rai ya boye kafurci ya bayyana da musulunci sannan ma akwai almushrik ne mushriki wanda yana bautan gumaka kuma yana bautan Allah ya hada Allah da wani a wajen bauta wayannan da da da kafuri da munafiki da mushriki dukkanin su wato ainihin kafirai ne ubangiji ala ya ce wa manzon sama ya yake su kuma ya kaurara kada ya musu sassauci ya sananta musu tun a nan duniya domin idan an musu sakaci akwai shakka babu za su lalata addinin musulunci kuma za su cutar da musulmi saboda haka kar a musu sassauci sannan a lahira ko makoma su ta jahannama ne wanda koma ta wanda take wato ainihin mai muni amma malamai sun yi bayani yadda ake yakan kafurai da yadda ake yakan musulmi akwai bambanci shi kafuri ana fito na fito da shi da takobi ko da makami idan yana neman yakan musulmi shi kuma munafuki ba a yaƙansa kirkiri don ya riga danganta kansa zuwa ga musulunci shi yasa manzo Allah ta zama ya san munafukai a zamanin sa amma kuma bai kashe su ba yace don kada a ce yana kashe sahabbansa kada a ce ai in mutum yayi imani ma bai tsira ba duk da cewa a zahiri ne suka yi imani amma a batini su kafirai ne zaka ce shi munafuki ana yaƙansa ne da harshe da hujjoji daga Qur'ani da hadisi A tona masa asiri da faɗan halayensa da ƙinsa da tsawata masa da wannan ake yakansa isa abdullahi bin mas'ud yake cewa an aiko manzon Allah sallallahu alaihi a sayyidina ali afwan radiyallahu anhu yake cewa an aiko manzon Allah sallallahu alaihi sallam da takuba guda hudu ne Takobi na farko shine sayful mushrikin wato tukuba da ake yakan wato ainihin kafurai da su mushrikai wanda Allah ta'ala yake cewa fa idan salat ashhurul hurum faqatul mushrikin haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kull markad fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata faqaddu sabilahum inna Allaha ghafurur rahim Allah ta'ala ce idan watannin da aka haramta yaki suka wuce to ku yaƙi musulmi duk inda ku yaƙi mushrikai duk inda kuka same su kar ku sassauta musu ku kama su ku je ku tsare su ku zauna a kowace madakata ku jira su domin sun kafurcewa Allah subhanahu wataala kuma suna cutar da musulmi suna son su hana musulmi addini sai Allah ta lafiya amma idan suka duba suka tsaye da sallah suka ba da zaka to ku kyale su mana suka musulunta suka miƙa wuya suka yi sallah suka ba da zaka to kar ku afka musu Allah mai gafara ne mai jin ya gafarta musu laifukan da suka yi a baya sannan kuma ya tausaya musu a yanzu kar a kama su da laifukan da suka yi a baya wannan shine tsakabi na farko wanda aka aiko manzon Allah ta sama da shi bayan kafirai sun cutar da su a makka sun bubbuge su sun kore su sun kashe na kashewa sannan aka musu izini aka ce suna iya ramawa abin nan sai Allah ta lafi ulina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna la ala nasrin laqadir Allah ya ce an muku izini fa iya rama abin da aka muku a Makka sannan Allah ya saukar da waqatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa ku yaƙi mushrikai gaba ɗayan ku kamar da su ma suke faruwar dangi su yaƙe ku gaba ɗaya to da haka aka saukar da wannan takobi akan kafurai mushrikai wanda suke yakan musulmi aka ce a rama domin in ba an rama ba ba za a cire reni ma yace sai takobi na biyu shine wanda aka aiko shi da wannan aka aiko maza sama da shi domin yakan ahlul kitabi kafurai ahlul kitabi sune yahudu wato ainihin da nasara su ma suna cikin jinsin kafurai sai dai bambancin su tun da su suna da addini to ba a yakan su kai tsaye har sai in sun su ba da jizya idan sun yi da za su ba da jizya za su ɗau kaskanci musulmi suna sama da su wannan ana iya barin su ba za a yaƙe su ba amma idan sun ki bayarwa to za a yaƙe su kamar yadda ubangiji ta ke faɗa qatil mushrikina qatil ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ubangiji ta ala ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar lahira ba ba su haramta abin da Allah ya haramta ba ba sa addini na gaskiya ku yaƙe su daga cikin halin kitabi yahudu da nasara ku yaƙe su har sai idan sun ba da jizya suna makaskanta da hannayen ana sun ba da jizya sai ku tale su ku zauna akan alƙawari ku da su suna ba da jizya a bisa kaskanci amma idan suka ki su ba da jiziya to ku yaƙe su kamar yadda ake yaƙan mushrikai Da shi ma nan takobin yana nan na uku shine takobi na munafukai waɗanda su sun bayyanar da a zahiri su musulmi ne amma a hakika kuma su kafirai ne su ne wanda Allah ta'ala yake nufi da wannan aya ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlul alayhi aka ta kafirai a yaki munafikai kuma a kaurara musu wato kada a wato ainihin sassauta musu saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya faɗi a yi musu a yi jihadi wato a yaƙe su malamai su ce da harshe a samu malamai wanda za su dinga ɗauko ayoyi da suke magana a kan munafukai a dinga jan su ana fassara ana ta tona musu a turi ana faɗan siffofinsu ta yadda in ka ga munafuki kawai za ka gane domin yana da alamu ko bai ce maka shi munafiki ba ne wata nan ake yakan su shi yasa a zamanin mazala ta sama idan alkur'ani ya sauka a tsorace suke kada a fallasa su suna tsoro duk ayan da ta sauka sai sun ji mai ayan ta faɗa hankalin su ya kwanta don suna tsorace cewa wato ainihin za a fallasa su za a nuna ainihin halayensu to irin wannan yaƙi da ake yakan munafukai da shi da hujjoji ko ne ake yakan azzalumai duk wani azalimi ana yakansa da hujjoji ne da wa'azi wanda ya mutumin da yake zaluntan al'umma sawa'un shugaba ne mai zaluntan al'umma ko ni dan ta'adda ne ko ni dan kidnapping ne ko ni mai duk da jinanin musulmi ne da sunan addini kuma ba gaskiya ba ne da duk wani mabarnaci to ana yakansa ne da hujjoji da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a tona asirinsa a kwankwashe shi da waɗannan ayoyin haka nan kuma yan bidi'a su ma ana kwankwasan su ne da hujjoji daga alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi ake yakan su ba wai da takobi ba yasa babu abin da suke tsoro irin wa'azin ahlus sunna yasa suke faɗa da ahlus sunna to ahlus sunna ba takobi suka daukawa ayoyin alqur'ani ne da hadisin manzon Allah sallallahu hujjoji ne kawai suke kawowa suna lalata aqidu na bid'a da ayyukansu domin ba sa kan alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yana daga cikin nau'o'in jihadi wanda Allah ta'ala wato ainihin ya shir'anta wanda ibn qayyim ya kawo a rabe wato jihadi a cikin zatul ma'ad kuma manzon yana cewa al-mujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu to da ka kai akan kanka ma ana bukatan ka yaki kanka kai jihadi akan kanka shine ka tsaya ka gyara kanka sannan kuma ka gyara sauran wanda suke masu karna a cikin musulmi da waɗanda ba musulmi ba sannan takobi na hudun shine yakan waɗanda suka ƙetare iyaka suke ta'addanci suke zuta ainihin wato dinanen musulmi sannan ana bayan an yaƙe su da baki da harshe sannan kuma ana yaƙan su da takobi a lokacin da suka fito na fito wato ainihin da musulmi duk wanda ya ɗauki makami ikin tare musulmi zai kashe shi to ya halatta a zutta don manzana kama ya ce man hamala alaina silaha min minna duk wanda ya ɗauki makami ya tinkare mu to ba cikin mu musulmi to da haka ya halatta a kashe shi kuma bangi ta dace wa in ta'ifatani من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبي tabbi, hatta tafiya أمر الله idan mutane guda biyu suna faɗa daga cikin musulmi a uwansu sulhu amma in ɗayan yake ta'addanci yake so shi sai dai ya kashe ɗan uwansa musulmi to ku haɗu ku kashe wannan mutumin ku yaƙe shi yaƙe shi ya halatta a yaƙe shi an aiko manzana ta sunama da irin wannan wato ainihin takobi abdullahi bin mas'ud yallahu anhu ya ce abin da ake nufi da jahilul kuffar wal munafiqin a yaƙi wato munafukai su yaƙan kafirai an san yadda ake yi yace to munafuki ana yaƙansa da hannu ne har ma da kafiri ana yaƙansa da hannu ne to da haka kenan da takobi ko kuma in kafiri ne da takobi idan munafiki ne kuwa da hannu ka hana shi munafiki kana da iko kai shugaba ne ko kana da iko a kansa ka canja abin da yake yi da hannunka wato ainihin da ikonka idan ba za ka iya ba ka canja da harshe shi ne ka yake shi da harshenka in ba za ka iya ba kuma ka iya mun a zuciyarka wato kamar dai hadisin da manzara ta ake cewa marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastahif bi lisanihi fa in lam yastahif bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman duk wanda ya ga abin ki ya kauda shi da hannunsa idan ba zai iya ba ya kauda shi da harshensa idan ba zai iya ba kuma ya ki abin a zuciyarsa sau za ka a yanzu idan ba za ka iya yakan kafurai da takobi ba kana iya yakan su da harshenka sau da ka duk abubuwa na barna da suke kamar yana da cewa barna ne kuma kafurki ne kuma Allah ta ba a kan wannan abu kana sauran yin ta'adda gaba ɗaya in kuma da harshen ma ba za ka iya ba a inda kake kana tsoro to ka dole ne ka ji abin a zuciyarka amma in har ka ji kana son abin da suke a zuciyarka na kafirci to kai ma ka zama irin su idan suna suna fasikanci ko su abubuwa na zalunci na sabon Allah sai ka je kai ma ka yarda da abun to kai ma azzalumi ne kuma fasiki dan ubangiji ta wala tarkanu ila alladhina zalamu fa tamassakum an-nar har ku karkata zuwa ga waɗanda suke azzalumai wuta sai ta shafe ku saboda haka ku ji tsoron Allah ku yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah sai Allah ta'ala ya ce wa ma'awahun jahannam da kafuran da munafukan dukkanin su makoma su wutar jahannama ne sai da makoma kai da ma wutar jahannama Allah ce u'iddat lil kafirin an ta da ta don kafurai ne musulmi ne ya saka shi ne a cikin addini sa shi ma sai je fada amma asalin wutar jahannama ta kafurai ne sannan wutar jahannama kuma munafukai za a sa su a karkashin kasanta ne innal munafiqina fi dafil aqali min an-nar saboda haka yana karkashin kasa na wutar jahannama domin shi kafuri ne da kari ga kafurci kuma ga boye kafurci zai cutar da musulmi saboda haka sai zamana wato ainihin kafurcin sa ya ji na kafuri yana can karkashin kasa a wutar jahannama bangiji ta ala ya kiyaye mu da kiyayewarsa ya Allah ta ala ya يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير بنجي تعالى yahlifuna billah wannan sifa ce ta munafukai suna rantsuwa da Allah akan ƙarya ma qalu suna cewa ba su faɗi abin da ake tuma sun faɗa na kalman kafurci ba na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba alhalin sun faɗa sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaya musu suka ce su su zage shi ba walaqad qalu kalmatal kufri sun faɗi kalma ta kafurci, da dagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi wa kafaru ba da islamihim sun kafirce bayan musuluncinsu mana sun bayyanar da su karara bayan da sun ɓoye kafircin suna bayyanar da musulunci idan sun bayyanar da su bayan bayyanar da musulunci amma da masu ba musulmi ba ne ko habu bi malam nalu kuma sun yi niyyar abin da ba su samu ba sun shirya su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da an san suwaye suka kashe shi ba a lokacin da yake dawa daga yakin tabuka amma ba su yi nasara a kan wannan ba Allah ya kare shi da karewarsa ba ma kamu ba komai suka ki ba ba komai yasa suke yin wa'annan abubuwan ba ba wai sun manzara sama yana da wani laifi ne a wajensu ba illa an kuma aganahumullah sai dai don sun ga Allah ya wadata su wa rasuluhu manzo ta sama ya wadata su da ganima min fadlihi daga falalansa wato ba wani aibi da manzo sama ya mutu babu laifin da ya mutu amma don ga sun ga sun ga wadata sun ga sun wadata ne kawai wanda sun wadata sun ga suna da wadata ko wadata nan Allah ne wadata su manzala ta sama ya ba su ganima suka zama mawadata amma da sababin wannan shi zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa in yatubu idan har suka tuba daga kafirkin da suke da munafirkin da suke yi ya khairan lahum wannan zai zama alheri a gare su Allah ta'ala yana tausayin bayinsa bayan ka yi aikin kafulci ko munafulci ya faɗi irin sakamakon da zai maka mummuna a can ya ce makoma su hutar jihar ne kuma sai da makoma ba makoma ce mai kyau ba amma nan kuma yana tallata musu tuba yana cewa idan suka tuba ba wannan zai tuba alkhairi mana in sun tuba Allah ta'ala zai karbi tuban wa in ya tawallau idan suka juya baya yu'azibuhum Allah Allah zai musu azaba azaban aliman azaba mai raɗaɗi fi duniya a nan duniya wal akhirati da lahira in ko ba su tuba ba suka ci gaba da kafircin da munafurcin to sani akwai azaba mai raɗaɗi a nan duniya shine za a yaƙe su za a kakkashe su za a kama su kuma za a turo mala'iku su taimaka wa sahabbai wajen yakan su wal akwai azaba kuma a lahira mai raɗaɗi ita ce azabar wutar jahannama wanda aka tanada musu wa ma lahum fil ardi min waliyyin ba su da wani majibincin al'amura a bayan kasa da zai kiyaye su daga azabar Allah wala nasiri ba su da mai taimako wanda zai hana mutu azabar Allah ranar alkiyama to za ka dukkan wanda yake akan kafurci ko kuma akan wato munafurci ya ne sakamakon sa wutar jahannama ranar alkiyama kuma babu wani wanda zai hana a kashi a wutar jahannama innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma wa nar wa ma lil zalimin min ansar duk wanda yawa Allah shirka da kafirci to sani cewa wuta aljanna ta haramta a gare shi ba shi ba shi ga aljanna sannan wutar jahannama ita ce masa. sannan kuma bayi da mai taimakonsa da zai hana a tashi a wutar jahannama ranar alkiyama kuma in ya shige ta har abadan abada babu ranar da za ta fita babu ranar da zai fita wannan ayan ta sauko ne kamar yadda kata da yake faɗa a sha'anin abdullahi bin ubay bin salul wata shugaban munafukai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallam saboda wasu mutum wasu mutane guda biyu sun dan samu rikici lokacin ana dawowa daga wajen yaƙi yaƙin muraisi shi yaƙin banu musala sai suka samu matsala akwai aljuhani da yaƙin ƙabilan juhaina da kuma wani mutum amfari wato wanda yake cikin sahabban madina to da suka zo suna faɗa shi wannan aljuhari ne ke galba akan wannan ba an kare kamar a ce ya buga shi a ƙasa ko kuma dai ya yi nasara a kansa a faɗa shi kenan sai abdullahi bin ubai bin salul sai ke gaya wa an tsarawa wanda aka aka na su kenan ko wanda shi bai yi nasara a faɗan ba sai yake ce musu ala a kaku, ba za ku taimaki ɗan uwanku ba wato ku kawo ɗauki wa ɗan uwanku kaga abu zai zama yaƙi kenan ku zo ku kawo ɗauki ku taimaki wannan ba an tsare mana ku yi maganin wannan addu'ar ki to shine sai faɗi wata mummunan magana yace wallahi ma mithna wa mithlu muhammadin illa kama qala qa'il san min kalbaka ya'kulka yace kaga misalin mu da misalin muhammadu ina cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to kamar yadda mai fada yake fada wani karin magana ne na larabawa yake cewa san min kalbaka ya'kulka ka kiwata karenka zai cinye ka wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake siffantawa da kare wai ya zo Madina sun kiwata shi yanzu ya zo yana cinye alƙarawa yana kashe alƙarawa kaga wannan zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi duk wanda ya zagi manzon sa hukuncin sa hukuncin kisa ne amma me yasa ba a kashe shi ba saboda kada a ce manzon kuma yana kashe musulmi tunda ya sa rigar musulunci yasa ba a kashe shi ba wannan maganar da ya faɗan ko ita ce wanda da aka zo ana ainihin tambayansu ana tambayansa ya faɗi wannan maganan don an ji labari yana faɗan wannan maganan kawai kenan sai wani daga cikin sahabbai sai ya tafi ya je ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga za ka ce ga abin da kamar da ake sarki bai faɗa bai jin garan tsewa ina wallahi tallahi shi bai faɗi wannan shi ne ma'anar ya haifuna billahi ma ƙalu wa laƙar ƙalu kalimatar kufuri wa kafaru ba da islamin so da aka yi tsiran sai da Allah ya ce shi bai faɗi wannan magana kuma alhalin ya faɗa sannan ya faɗi wata magana ta biyu yace la in rajana ila almadinati la yukhrijanna al'adu min al'abad yace in muka koma madina to wanda wato madaukaki zai fidda makasanci daga garin madina ko yana nufin shine madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma makasanci daga ga wannan kalmar ita ma ta kafurci ne domin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makasanci kaga wala kan gano kalmar da kuke yin sun faɗi kalmar kafirci amma an ce sun faɗa sai mutum ya rantsa da Allah ya ce bai faɗawa. ba ce wallahi tallahi shi bai faɗawa. ba wannan maganan da aka kai wa manzon Allah ta sama ita aka tuhumi aka gaya wa Abdullahi bin Ubay bin Salul da sauran munafukai suka rantse suka ce ba a faɗi wannan magana ba ne Allah ya saukar da wannan ra'ayin don ya tsona asirin shi ne yanzu cikin su ya tono tabbas sun faɗi wannan kalma ta kafurci sun ce maza sama makasanci ne sun ce maza sama an kiwata shi ya zo yana kashe su sun siffanta shi da kai to shi ne Allah subhanahu wataala yake tona musu asiri amma duk da haka maza sama bai kashe Abdullahi bin Ubay bin Salul ba amma ɗansa Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ya musulunta da aka gaya wa maza sama ga abinda babansa ya faɗa shugaban munafukai sai ya ce wa maza sama ya ce ya Rasulullahi idan har kana son ka kashe babana don Allah ka bani izini ni ne zan kashe shi da kaina zan kare wuyansa in je kare kai hukunci ka yanke hukunci za ka kashe sai ce ba zai kashe shi ba shi nan sai je tsaya bakin kofar madina da kwatsumin sa ya tare baban ka su gaban munafukan ya ce na ji abin da ka faɗa wallahi ba za ka shiga cikin madina ba sai ka yadda kai ne makasanci manzala ta kuma maɗaukaki ne ba ka wajen kare wuyanka har da ya yadda shi ne matsakanci manzana kuma shi ne matsaukake sannan dan sai ba shi wuri ya shiga cikin gari madina to kaga wannan shi ma ɗaukar kaskanci ne ɗanka ne ya zo ya ce zai kashe ka ga in baka yi kaza ba to da haka sai aka bar shi faɗa da ɗansa ubangiji subhanahu ya yace sun kafurce bayan sun bayyanar da musulunci dama akwai kafurci mana sun bayyanar da kafurci bayan bayyanar da musulunci idan fassaran ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام وكفروا أي أظهروا الكفر بعد إسلام أي بعد إظهار إسلام أظهروا الكفر بعد إسلام بعد إظهار إسلام sun bayyana da kafirci ba bayyana da musulunci sun bayyana da musulunci sun koyi kafirci to yanzu kuma sun bayyana da mai kafircin ma gaba daya da ba sun musulunta ne daga baya suka zo suka zama wato ainihin kafirai ba to sai Allah ta'ala ce wa hammu bima lam yanal ai sun yi wato sun yi niyan yi aikata wani aiki wanda ba su samu sun aikata shi ba in an ce alhammu wato bayan ka yi niyya ma ka himmantu za ka yi to sun yi niyan kashe manzon Allah ne sallallahu alaihi sallam. yana dawowa daga yakin tabuka yana dawowa daga yakin tabuka sai wasu suka je suka tare shi an ce su goma sha uku wasu sun ce su goma sha uku suna je tsakanin goma sha uku da goma sha biyar suka je suka sa suka ɓoye siffofinsu irin yadda yan fashi suke bo sai ɗan gidon ka kawai za a gani yadda ba za a gane ka ba shi talafu suka yi wannan suka je suka tare manzala ta sama da aka kashe shi to wani daga cikin sabai sai ya gan sai nuna wa manzon Allah ta zama shi ne manzon ma sai daka musu tsawa Yana da kawo su tsawa sai suka tarwaɗe da su da haba da rakunan su gaba ɗaya da su samu sun kashe manzon Allah sallah ta mamar amma da sun wani shiga ne na bultu ta yanda idan sun razana taguwar manzara sama tana kadawa ta su su shiga da shi su kashe shi to sai Allah ya tona musu asiri shi ne nufin su kashe shi amma ubangiji subhanahu wataala bai ba su baya ba bai ba su dama ba suka juya suka ba da baya suka gudu to shine ubangiji ta lafi wa hammu bima lam yanal وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله بفضله فقال لي في منزلة تسمع مسلم kawai dai sun ga sun mawadata ne sun ga Allah ya wadata suna na bin zuwa manzana ta sama madina da wani lokacin mutum yana ta'addanci ne in ya ga ya samu wadata yana girman kai yana zalunci a lokacin da ya ga cewa shi mawadaci ne ya samu wadata kamar da Allah ta'ala ya ce inna insana da ya tsafa an ra'ahu sabana dan adam yana girman kai idan ya ga cewa ya samu wadata sun samu wadata ne amma manzon sama bai da wani aibi da za a ce ga dalilin da yasa za a kashe shi ko a masa ta'addanci ko kuma wato ainihin a zage shi manzon ta sama mutum ne wanda bai da matsala ko kaɗan amma an zo da sababin zuwa manzon sama madina mutanen madina sun yi arziki an samu ganima an samu arziki an raba kowa zama mai kuɗi da sababin zuwa musulunci amma shi kuma abdullahi bin ubay bin salul sai ya juya abun wai mutanen madina su suka kiwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina suke da kudin da za su azurta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da aka yakin abin nan yakin Hunayn da aka zo aka riba ganima bayan yakin Hunayn ganima da ba ta fare ba irin ta ba don an yi fatau Makka aka je aka yakin Hunayn sannan aka yakin ba'i duk aka je ganima aka riba to da ba a bawa ansarawa ba an ba muhajirun da kuma almu'allafa qulubu sai da ake rarrakin zuciyarsu ana ganin sababbin musulunta ne yake ma har wanda ba su musulunta ba domin su shiga musulunci to sai wani ya lallaba je ga wa abin nan an tsara cewa ba su a ba su ba kuma su kuma ya san sadaukarwar su da imani da sun tallafa wa sabon manzala ta sama su ma suna riba suna ba wa muhajirun yasa sai aka ba su da imani don manzala sama kamar yadda yake faɗa yace kada in zo in rabiyan kyauta wani ya gaban bashi ba wallahi na kan bar wanda na fito in ba wanda ba shi na fito ba kuma ka tana faruwa wani kawai tausayinsa ne zai saka bashi ba wajen shi ka fito a cikin mutane wani kuma sa kake tsoro in baka bashi ba zai zage ka ko zai ci mutuncinka sai ka bashi don ka kare mutuncinka dubbu an arabikum bi amwalikum ko dubbu bi arabikum bi amwalikum an arabikum ku kare mutuncinku da ku yace wallahi na kan bawa wani na hana wani amma wanda ban bawa wa na fi son sa akan wanda na bawa to shikenan sai wasu suka yi magana da aka yi su ba a ba su ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo ya tara su sai ce na ji kun ce kaza da kaza daga cikin bayanin da muke ce alam ajidkum bullalan fa hadakum Allahu bi da lokacin da na zo Madina ba na same ku akan fata bane Allah ya shirye da ku da sababi nan? wannan ba falala ne? alam ajidkum a'da'an fa allafa Allahu qulubakum bi ban same ku kuna gaba da juna ba Allah ya hada zukatan ku saboda ni dan yace alam ajidkum alatan fa aganakum Allahu bi ban same ku abun nan talakawa ba ba da komai Allah ya wadata ku da sababi nan ai kafin zo Madina ku ba mawadata bane amma yanzu gashi kun zama mawadata da sababi na da albarkatina da yakin da ake a samu ganima da dukiyar da Allah ya koro da sabbin musulunci yanzu kun zama mawadata a cikin sun samu wadata ne da sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya faɗi kalma ɗaya sai su ce Allahu Allahu ajallu wa aman Allahu wa rasuluhu aman wa ajal su ce Allah da manzonsa su suka fi baiwa su suka fi ɗaukaka ba ƙarshe da yake musu ala tarbauna an yasa ban nasu bi shati wal ba'i wa tarhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, dari hadith yake duk wani wanda na bawa zai koma garinsa ko da akuya ko da rakumi ko da saniya amma ba wanda zai koma garinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku mutanen Madina ba za ku yarda su din su tafi da wayannan rakuma da tumaki da awaki ko kuma ku tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bi muku ba da suka ce rabbina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hasan wa Da daga ke mun yarda wallahi da wannan rabon mun yadda a raba a babu maza su masu ko su tafi da abin duniya da aka ba su na gani to kaga a sai dama sun samu wadata ne da sababin mazon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala ne yake ce musu ai abin da yake ruɗin su wa'annan munafukan sun ga sun samu wadata ne da sababin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ya sa ya son su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokacin wanda kai wa alheri to shine zai zo yana yakan har laraba suna cewa ittaqi sharra man ahsanta ilayhi ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautata ba. Sai tsakaninka da Allah kake masa amma nan gaba kuma sai zama abokin gaban ka ba gaira ba dalili sai kirkiro wasu abubuwa kawai haka kawai shaidan ya sa masa ko wasu masu zuga cikin nan sai zama abokin gaban ka duk abin da ka koya masa nan alkhairai da alherin da ka masa duk gaba ya zama a banza shi ne yake cewa ko allimu hurri ma ya ta kulla yau فلما ارتد ساعده رماني فكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية الحجاج yace ina koya masa harbi inda ake harbi da kibiya ko rana amma da ya ga wato hannayensa suna iya seta kibiya kawai da ya seta sai ya harbe ni da riga kadan mastajja sa'iduhu ramani wata riwaya kadan mastajja sa'iduhu ramani da damtsin sai karfi kawai sai kawai sai ni na koya masa harbin kuma ita ina koya masa yadda zai ringa yin waka yadda zai dinga tsara wake to da ya koyi yin waƙan kawai waka ta farko da ya fi zaƙe ne sannan ma kala kafiyatan hajari zai kama zaki na a cikin waƙe kawai wannan samun irin wannan sai ka kyauta da mutum ko zai zama shine abokin abokin gaban ka kuma wani kuma wanda baka kyautata masa ba shi kuma masoyin ka da shine abin da ya faru manzon sama ba ba gatan da bai mutu ba amma suka zama munafukai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 komin barnan mutum duk yadda ya saba Allah ta'ala ko me yayi in ya tuba Allah yana karɓar tubansa sai dai ma tuban tuban gaskiya yi ba idan tuban dan muzuru ne amma idan tsakani da Allah da niyyar da zai koma ba to Allah ta'ala zai gafarta ba. kuma yana farin ciki da tuban nasa fiye da mutumin da ya je jeji ya yi tafiya ya je gaba jeji ba jeji da dan guzurin sarakunin sai masa da dan guzurin gaba daya ya nema ya risa in yayi gaban yunwa za ta kashe shi in ma ba yi garin iya isowa gari ba yunwa za ta kashe shi ya zauna gindin bishiya yana jiran mutuwa ta zo ta dauke shi can da gaba da daga kansa kawai sai gara kuma sai ya dawo shi nan a kansa yana zaune sai farin ciki ya ce na kuma yana so ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduka ya Allah kai ne ubangiji na ni ne bawanka sai ya manta ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangiji ka bar farin ciki kawai da ya riga an go mutuwa kawai ya ce kuma wanda sun haice a haɗa min shiddatin farai ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki sai kafurta ba a karfin zoyinsa sun ba da niyya ya faɗa wa kuma Allah yana Allah ta'ala yana farin ciki da tuban bawansa sai da yadda wanda ya farin ciki sau da aka duk laifin da kai Allah ta'ala sai tallata maka tuba Allah ghafurur rahim ne sau da karka ce to ainihin yanzu shekara nawa ina saba wa Allah shekara nawa ina wannan fasikanci ko ina wannan ta'addanci yanzu in na tuba ma ya zan yi sai ka ta a sai ka tuba ka tuba ka zama tsafo duk wai da laifukan gaba ɗayan su an yafe maka su kuma ba za a imanta ka da su kuma ba za a tona su ba ranar kiyama to da at tu tahdiu ma kana qabla tuba tana rusa duk abin da aka yi kafin kamar yadda al-islamu ya ji ma kana qabla musulunci yana rusa duk kafircin da aka yi daga baya Allah ya rufa maka asiri kuma ba zai tona maka ba kuma ba za a aibanta ka da wannan wanda ya aibanta ka da abin da ka tuba a kansa kuma shi ya laifi ya Allah ya kama shi to haka Allah ta'ala ya ce in suka tuba hakan shi musu alkhairi amma in suka juya baya ubangiji ta'ala zai azabtar da su a nan duniya ya sallata musulmai a kansu a yaƙe su kuma a ci galba a kansu kamar yadda ya faru a yaƙin bada aka kakkashe manya-manyan kakwari aka ribato mutum saba'in da cikin to da haka Allah ta'ala yana da hanyoyi na azabtar da mutane haka kuma a yaƙin azab aka turo mala'iku da iska suka fatattaki kaburai. saboda kaga wannan azaba ce a nan wasu kuma Allah ya tsora musu wasu cututtuka irin su alwali da bin magira wani ciwo ne wanda ba a saba ganin irin sa ba shi ajali saboda ka kowa da yadda Allah yake maganin sa wannan azaba ce a duniya a lahira kuma akwai azabar wato ainihin wutar jahannama da kuma kaskanci da zai dauka a lahira din Suna nan tana jira ubangiji ta ala in ya ga dama tun a nan duniya zai kama ka idan ka ba za ka yi addini ba sai za ka kangare wa Allah Allah ya ga dama sai ya daidaita rayuwarka a nan duniya sai ka kidime ya zama kullum kana da cikin damuwa da bacin rai da bakin ka rasa kunciyan hankali ka rasa abin da ya ma daɗi kuma ka rasa al'idda a rayuwar din ina za ka je baka sani ba duk bukata buƙata da kake da shi Allah ya toshe maka hanyar da za ka hango ka gano da za ka cimma ka. me ma amfani rayuwar ka kai baka sani sai gauniya kawai kai ta kai ta shirme a rayuwa Allah ya dora maka wahala kuma babu addini to kaga tun a duniya kai an an maka raba kafin a lahira kuma ka tantance lahira to da babu abu mai daɗi irin addini ma ahsana ad-dina والدنيا إذا اجتمع وأقبها الكفر والإفلاس للرجل idan kana da addini kana tsoron Allah ta'ala za ka samu nutsuwa a rayuwarka ko baka yi arziki ba ko baka yi shugabanci ba ko ka zama malam wani ba Allah zai sa maka nutsuwa a rayuwarka amma an kace kai ba ruwanka da Allah ka bofe wa addini sai kai abin da ka dama kake yi ba kana cikin damuwa da tashin hankali da rudu ba za ka sha wahala wahalan kuma ta koyi wanda ya ganka ma kila ba lalle ya gane ba amma kana nan kana ta azabtu Allah na azabtar da kai a cikin zuciyarka amma wani ba lalle ya gane ba amma in karki addini ka kuma kana da aljanna a cikin zuciyarka da kake walwala da ita wani bai sani ba sai dauka sai ka jin daɗi kuma kai ka fi jin daɗi akwai ni'imar da Allah ta alaye maka kuma ka mu ji tsoron Allah mu riko da addini sai Allah ta'ala ya ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لئن آتانا من فضله لنصدقن لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلقوا الله ما وعدوه بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون Ubangiji ta lace wa minhum daga cikin munafukai akwai wanda man ahada yi wa Allah alƙawari da in atana min fadli yace don Allah ya ba mu dukiya daga fadalansa muka zama mawadata lana saddaqanna wallahi za mu yi sadaka da wa lana kunanna min salihin kuma za mu kasance daga cikin mutanen kai alƙawari nawa kenan biyu in Allah ya wadata su za su zama masu ba da sadaka kuma za su zama mutanen kai ka ɗauka Allah wannan alƙawari Da shi kansa ma cewa wai sai Allah ya wadata ka kafin kai kawo mutumin kirki ko kafin kai sadaka kaga akwai shirme a ciki ka shaddanta Allah yanzu kai ba za ka zama bawan Allah ba sai in ka zama mawadaci idan kai talaka ne shi kenan shargoliya za ka yi kai za ka yi ta saba wa Allah ta'ala to ka cuta kada ka cuta Wani man amila salihan fa linafsi wa man asa'a fa alayhi Ko za ka kai na gari don kanka in ka muna na ma a kanka sharrin abun zai amma duk da haka alƙawari ne suka yi suka ce in Allah ta'ala ya ba su data sun da alƙawari za su yi sadaka wa fakirai da miskinai dukiyar da Allah ya ba su sannan kuma za su zo mutane na gari masu ibada masu tsoron Allah masu aiki masu riko da addini falamma atahum min fadli yayin da ubangiji ta'ala ya ba su wadata daga falalansa dakhilu bihi sai suka yi rowa da shi shi kenan suka zo marwata kaga ba su yi sadaka ba kenan sannan wata wallau sai suka juya wa Allah baya wa hum muridun suna masu bijirewa daga da'ar Allah shike nan ba su zo mutanen kirki ba kaga sun warware dukkan wato alƙawaran da suka yi da aka ba su wadata sai suka zo marwata ko suka zo mutanen manza ba su cika wannan alƙawarin ba da da bin wannan fa qabahum nifaqan sai Allah ta'ala ya biya ya biya musu da munafurci fi qulubihim wanda yake tabbata a cikin zukatansu mana sai Allah ya sa ƙarshen al'amarinsu ko sakamakonsu shi ne munafurci Allah ya dasa musu a cikin zuciyarsu na har abada ila yau mai alƙaunahu har zuwa ranar da za su sa har shi idan ka zama kangararre aka maka wa'azi aka maka kai gare ka aka buga ka jaru ga dalilai nan kaɗi sai Allah ya rufe zuciyarka shi babban hukuma da zai maka a duniya alheri ba zai shiga ba Shirya ba za ta shiga ba shi nan ka zo mutum maza har ka mutu waje ka fada wutar nan ko da haka Allah ya yi tabi kan zuciyar ka kuma suka ki su zo mutanen kirki din suka zo marowatan suka juya wa Allah baya sai Allah ta'ala ya saka musu da munafurci a karshe a su wanda zai tabbata fi kulubihim a cikin zukatansu ila ya yaqawnahu har zuwa ranar da za su faru da ubangiji ta'ala me yasa bima aqlaqullah saboda sabawa Allah da suka yi ma wa'adu abinda suka masa alƙawarin sa na yin sadaka da kuma kasancewa mutanen kirki wa bima kanu yakzibun da kuma ƙaryar da suke wa ubangiji subhanahu wataala da ƙarya da suke kuma sun ban munafiki akwai ƙarya don ubangiji ta'ala yana ba mu labari wato munafukai wanda suka ce hai su idan da su mawadata ne da sadaka ko sai na za su dinga ba da sadaka don ana zama mutane biyu yanzu a kowane ka tare shi sai ce maka shi abin da ya sa baya sallah ko yake shaye-shaye saboda ba da kuɗi ne tunda bai da kuɗi ko shi yana ga wannan hutu da wannan ɗan maye da yake shi ne bi daɗi rayuwarsa shi kuma sai ce ai shi da zai zama mawadaci irin wani da kawai shi ne to me zai rage masa sai ne sallah kawai shi duk ƙarya ce kana talata baka zama mutumin kirki ba sai ka zama mai kuɗi za ka zama mutumin kirki ai mutanen kirki a cikin talakawa su suka fi yawa a kan wani da ba talakawa dole ya samu dama galibi sharholiya ne yan kaɗan ne a wanda suka samu wadata suka zama mutanen kirki su ne ba su yawa amma talakawa kuma galibin su mutane kirki sau da haka suka ce in Allah ya ba su wadata za su zama bayin Allah na gari za su zama mutanen kirki shikenan da Allah ya ba su wadata din da falana sai Allah rikin sa kunne kasance da kunu sai kasance sai suka zo marwata nafilu bihi shi kuma ruwa mummunan ɗabi'a ne zagi ne an taimaka kai marwaci ne to an zage ka ba zagin da ya wuce sadaka sai suka zama marwata ba sa bayarwa sannan suka wurwuri alkawarin da suka yi na cewa za su yi sadaka ko za su zo mutanen kirki sannan suka bijire wa da'ar Allah subhanahu wataala ya zama ba sa yi wa Allah biyayya kwata kwata shi da nan yanzu wadata ta sa sun zama mai sun zama mutanen banza inna insana la yatagha arahu sarra dan ada yana son dukiya wa tahibuna al-mala hubban jamman ko zuyina lin-nasi hubbu shawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatir al-muqantarati min al-zahab wal-fiddati wal-khayl al-musawwamati wal-an'am wal-harth duk abubuwan duniya Allah ya sa mu mutum sha'awar su kamar na yake zalika mata'ul hayati dunya wallahu inda husnul wannan duk ado ne na rayuwar duniya kiyama kuma tana wurin Allah saboda haka wal baqiyatu salihatu khairu inda rabbika thawaban saboda haka ka bi abun nan eh, baqiyatu salihat ayyuka na gari masu wanzuwa sadaka da zaka samu ladan ta alayya sallolin ka da za su wanzu ka samu ladan su alayya azumin ka ka aikin hajjinka, jin iyayen ka kyautata makwata da yan uwa da miskinai da tallafa bayan Allah wannan ne zai wanzu da zikirin da kake karatun Qur'ani da neman ilimi fahimtar addini wannan sune al-baqiyatu salihat ayyuka na gari wanzazzu wanda za ka je ka samu a lahira sun fi alheri a kan duk abu da ka samu na duniya babu wani abu wanda ya kai wannan Kana ka ba jin daɗin da ya kai ka gal ka zama mutumin kirki ka zama kana bautan Allah subhanahu wa ta'ala to da suka bijire kawai sai Allah ya ce to ku zama munafukai na har abada suna da ba ku munafukai ne shi ga na ka dasa musu munafurci zuciya ta yi tsara kalla bal rana ala qulubi ma kanu yafsidun saboda haka abin da suke aikatawa na munafurci da kafurci ya yi tsada a cikin zuciyar shi ke nan bai zai gogu ba bai zai gogu ba saboda mai saboda sun saba alkawari ba sadaka ba zakka babu ainihin gyaran zuciya ba gyaran ɗabi'u ba gyaran halaye Wannan kuma ga shegen ƙarya sai su ce maka su mummuni ne kuma ba imani su musulmi ne ba musulunci su masu kyautatawa ne kuma ba sa kyautatawa kuma mutanen kirki ne kuma alhali su mutanen banza ne to dama ita kuma ƙarya ai ɗabi'a ce ta munafiki duk wanda ka ga mai yawan ƙarya wallahi munafiki ne don ya koya wani abu a zuciyarsa ne nan da wani ƙarya ko dai kana za ka yi ta don a ba ta abin duniya amma ba za ka ce don haka kai ba kaga munafiki ne ko za ka yi ta don a ce kai bawan Allah ne mutumin kirki amma ba za ka fito ka ce a ni bai na muku ƙaryar nan don ku yarda da ni ne ku ɗauka cewa ne mutumin kirki ne ba za ka faɗi haka ba kaga akwai munafurci a ciki ko za ka ƙarya alama ce ta munafiki duk abin da zai yi akwai ƙarya a cikin ya sa manzon sama ce ayatul munafiki kalamun idza haddatha za wa idza wa'ada halafa wa idza tumina qala alama munafiki abu uku ne in yayi magana yayi ƙarya idan aka yi alƙawari da shi ya saba in aka sai masa ya haɗi inda za ka gane mutumin banza ne shi ne idan ya zama makaryaci in dai mutum ya zama makaryaci to kowane abu yana iya duk wani fasikanci zai yi ne duk wani aiki na asha zai iya yi ba za ka ce sa idan mu ya zo makaryaci ma kusa kusa ba abokin mu'amala ba mutumin banza ne yasa laraba suke in in makaryaci ni ma ga kabilar da ba ta so makaryaci irin balaran ji kai ƙarya za ka ji ya yi fushi ya shiga wani damuwa ya kama ta karya amma mun an dauki abu wani ruwan dare wani ma abun burgewa ne ya share da shi zo share karya ko don ya burge ko don ya samu wani abu ko makamancin da duk makaryaci munafiki ne munafikin Allah ba za ka ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah ku daina ƙarya a cikin wa'azin a cikin fadakarwa ku don ku ba da dariya ko don ku furge ko don a dauke ku mutane kirki wannan duk in ka je lahira za ka yi ƙarin bayani to ubangiji ta ala ce alam ya alamu alam ya alamu الله يعلم سرهم ونزواهم وأن الله علام الغيوب Ubangiji ta lafi alami alamu shin munafukai ba su sani ba ne? Annan laha ya alamu sirrahun Allah ya san sirrinsu abinda suke koyewa na kafurcin ba Allah ya sani da na munafurcin. Wanda jiwahun kuma ya san ganawa da suke yi haɗu su biyu ko uku ko goma suna kuskus ko don su koyi wa musulmi Allah ta'ala ya sani wa annan laha allamul qulub kuma Allah masanin gaibu ne masanin abubuwan da suke wato ainihin ne. nan Allah ta'ala yana ga munafukai in sun koye wa musulmi munafurki to ba su su koye wa Allah da shi Allah ba abin da ba ya gani yana ganin sirri ko kamar yadda yake ganin sa. ina ganin abin da ke cikin zukatan mutane duk wani tattaunawa wanda suke a tsakanin su ubangiji ta lasa ne saboda inna allaha la ba alaihi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba abin da yake koya masa a sama ko a ƙasa babu wannan abin ko guda daya inna allaha alimun bi zati sudur Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka wanda kai kaɗai ka sani amma Allah ya sani da wasu wasinka da duk abin da za ka saka ya sani wanda tana abin da ka tattauna da wani Allah ya ba mu da ke buya masa da kuma ya san dangana wanda kuke da kulle-kulle da ake ko dare ko rana kamar yadda ubangiji ta halake faɗa cikin suratul mujadala alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna allaha 'alimun khabir inna allaha bi kulli shay'in 'alim bangiji ta ala ya ce ba ka san cewa Allah ya san duk abin da ke faruwa a cikin samai da kasai ba ba abin da Allah bai sani babu wata ganawa ta mutum uku ba ta yaza ne mutum su ya san me in biyar ne ma Allah ne da su ma wasu kaya ka ba ce mutum biyu ne to Allah ne na uku ko fiye da biyar din ma ko goma ne ma Allah ne na sha biyar. su ya san duk abin da suke yi aina makano duk inda suke sannan kuma ranar kiyama sai ya ba su labarin abin da suka aikata zai gaya musu kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza ubangiji ta ala masa yin komai da komai da ba abin da ke koya masa to munafikai ba su san da wannan mun za ka je ka kuskulla abu na cutar da addinin musulunci ka dauka Allah baya gani Allah yana ganin ka cikin suratul nisa yake yattaquna minan nasi wa la yattaquna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ta'ala yake suna koyewa wato ainihin mutane amma ba su sani ba sa boye wa Allah ai mutane ba ka son sani to Allah kuma kai saka boye masa ne to ita ka shiga wani wuri wai sai wani abu ka ce Allah baya baya ganin ka duk abin da suke kwana suna kukkulla shi ubangiji subhanahu wataala yake ya san shi da Allah bai yarda da shi bane suke yi kuma Allah ya san da suke aikatawa ya kewaye ilimi da shi ba da wato ainihin yake koya masa sannan sai ubangiji ta lafi wa annan laha allamul ghulub tabbas Allah masanin gaibu to shi ke na magana ta kare. gaibu shine abin da yake faɗi Allah ya san abin da yake faɗi ba zahiri kawai sani ba alimul ghaibi ne wa shahadati masanin gaibu da abin da ke sarari abin da ke koyi da abin da ke sarari gaibu kala biyu ne akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul al mutlaq shine abubuwan da suke koyi abubuwan da su wasu sun kasance ba wanda ya sai Allah wasu ba su kasance ba wasu nan ba za su kasance wata kuma wasu kuma har abada ma ba su kasance ba Allah ta'ala alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu abin da ya kasance da abin da ke kasancewa da abin da nan ba zai kasance da abin da ba zai kasance ba ma Allah ya sani babu abin da wato ainihi yake buya masa saboda ka ba wanda ya san gaibu sai Allah wallahi ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah sama da kaza ba wanda ya san gaibu sai Allah wa inda hum mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu mabudan gaibu suna hannun Allah ba wanda ya sani sai ko kuma taskokin gaibu fito fito na gaibu suna wajen Allah ne babu wanda ya sani sai saboda kenan Allah shine mai gaibu ko shi ne mai gaibu manya-manyan guda biyar inna la inda hu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil wa ma tadri nafsun ma za taksubu Bugadan? wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah ke so shi kiyama za ta tashi ba wanda ya sani Allah ya san za a yi wayo ko ba za a yi ba Allah subhanahu wa ta'ala masu asashe suna hango alama ne kuma abin ya zai fashin. ya zo ba yi ruwan ba in sun dace a yi ruwa amma Allah ya sani hajirin nan zai yi ruwa ko bai zai yi ko ba hadirin ma Allah ya sani za a yi ruwa ko ba za a yi ruwa ya san mace mai za ta haifa dogo ko fari dogo ko gajere fari ko dogo mai hankali ko mawakaci malami ko mai ilimi shugaba ko talaka mai addini ko mara addini mutumin kirki ko mutumin banza to Allah ya sani mace ne ko namiji tun yana mani Allah ya sani tun yana gudan jini amma ba likitan duniya da ya isa cikin dan wata uku ya ce maka ga abin da za a yi ba bai isa ba sai an gama sa gaba daya an yi masa al'auransa sai leƙa da wani ɗan tabarau ya ga cewa farji ne ko azzakari ne in ga azzakari ne sai ce ga namiji ne in kuma ya farji ya ce mace ne shi ne ya abu da zai yi sai bayan wata biyar ya wuce wata biyar sai iya gane amma Allah ta lafi yana ɗigon mani ya san namiji za a yi mako mutum bai san me zai faru da shi gobe ba Allah ya sani baka san a ina za ka mutu ba a ƙasar ku ko a wata ƙasar a garin ku ko a wani garin a hanya ko a gida Allah ta ya sani da so haka babu wanda ya san gaibu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala amma yakan sanar da wani da wasu daga cikin manzannin sa gaibu alimul ghaibi wala zuwa tu ala ghaibihi ahadan illa man ittaba min rasulin fa innahu yasduqu min baytihi bi sirri rabbana so da haka ya Allah shi ne masanin gaibu amma lokaci yakan gaya wa annabawansa wani abu na gaibu shi da ya ga wasu kuma ya zo ba gaibu ba sai haka in ya yarda da wani annabi sai masa wahayi sai za a yi abu kaza gobe Annabi ya fada kuma abun yayi ko ran alkiyama za a yi kaza ko an yi kaza a can baya ba wanda ya sani sai shi nan kuma yanzu so sun sani in ya gaya wani to in bai gaya wani ba ma nan dai Allah ya sanar da manzonsa amma gaibu mutlaki ba wanda ya san sai Allah da za a ce maka shin manzala ta kuma ya san gaibu sai ka ce ya san gaibun da Allah ya sanar da shi amma gaibun da Allah bai gaya masa ba ko bai sani ba wannan na Allah amma Allah ya san gaibu sai ka ce eh, Allah ya san gaibu kenan alghaibun nisbi kuma shine abunda yakan iya koya wani ya bayyana wa wani wani ya sani kai baka sani ba me yake cikin aljihuna ni na sani kai ko baka san abin da ke ciki ba me yake a kasuwa yanzu kai kana nan masallaci baka sani ba amma wani yake kasuwa ya sani kuma baka san abin da yake gudana a nan shi kuma bai sani ba to kaga a wajen wanda bai sani ba gaibu ne a wajen wanda ya sani kuma wannan ba gaibu ba ne to ba wannan ne ake cewa ba wanda ya sani sai Allah shi Allah mutlaqin gaibun ne kowane irin koyon abu Allah ya san shi babu gaibun da bai sani ba gaba daya amma mutane kuma wani ya san wani abu wani bai san wani abu ba muna fata ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh